ni dai na girka sana'a shekara goma da sun ka wuce na fara kaɗan kaɗan hakan ga matasa na cikin gari a hankali a hankali mutane suna jin labarin wuri da maraɗi da tesawa suna zakkuwa na niyanga da wasu ma da nigeria ɗan irin kayaki ne suke tsintuwa. eh to kayaki wanda suka tsintsowa tsohin dai karahuna haka kwano ƙarhe abin ga kayan mashin hakan ga dai ko tsohon mota hakan ga da bididuwa irin waɗin ga dai wanda aka yadda mai cikin su to suna suka nemo muna da aluminium hakan ga da akwai jawaya kivir to idan su suka kawo waɗannan sai da maka ne suke kokoya ne sai da min suka muna auna su par kilo kilo nawa yake to sadi fan daga yanayi na kasuwa sannan kuma karhe in mutum kashi da yawa farashi ne daban wanda zai ka kaɗan kun farashi ne daban kan ka sayi su kai me kake yi da waɗannan kayayyaki roba in mun sayi ta nan ne ga muka gyara ta in muka gyara ta mu hidda ta kowace kala daban-daban akwai wadda muka wankiya sai mu sa ta cikin buwa in ta kai lodi sai mu loda sai mu kai ta gana to su can suna sarrafa su abubuwa da dama akwai roba da suka sake sarrafa roba da ita sannan kuma akwai roba da irin ka wata bidiyo akwai farko da aka yi leda da ita waɗanne matsaloli ne kuke cin karo da su na farko dai wanda ya sha mana kai kawan mutane wanda ka zakkuwa suna neman muna kaya suna kawo mana to muna ba su kuɗi wasu suna da kuɗi sannan na biyu kawan mu yanzu na mu daga taya gana kalubalen da gare mu wurin canji kuɗi suna lalacewa yanzu wani bi in mun sai da kayan sai mun so su kaya da can muna son abu shi zo mana da sauki saboda lalace kuɗin cd na ghana wani alfanu kuke samu a cikin wannan aiki daidan gwargwadon hali dai akwai tuyan asiri ga sana'a kuma kowace irin sana'a akwai lokacin da ita ma ana faduwa muna taimakawa wurin kare muhalli yanzu a jimce yara nawa suke muku aiki suna da yawa tunda kwai yaran ko te biyu suka akwai wanda ka taya bi dak kaya to su su adda yawa ba su da adadi tunda kusan akwai ma waya ayi kwana bi kwana uku ba gauna bako ya zaka ba kana ganin wannan aiki yana taimaka ma yara wajen yaki da zaman kashe wando shina taimaka musu kwarai yanzu nan ne yanga zaman da ake mutane ma wanda annan zaune ɗaya wanda wurin roba wanda ka gyaran roba bakin su an kata nasu wari ta su yadda kala kala a nike wajen mutum goma sha biyar kullun kullun suna aiki tana taimaka kwarai